na manta ma ban tambaye ka ba tana zuwa islamiya da kyar iya buɗe baki yace ce eh amma ta jima ba ta je ba girgiza kai mai salati yayi ban so haka ba ta jo kana so ka yi mana bukulin samun hafizar alkur'ani wanda za ta yi wa addini hidima nan gaba kamar yadda nake fata Allah ya baka yarinya mai wayo tabarakallah ga hali kamar na manyan mutane bai kamata ka yi wasa da wannan damar ba gaskiya ina mai baka shawara ka hanzar ta mayar da ita makaranta idan da hali har ma ta hafis ka sanya ta ajiyar zuciya ta ce dan sauke insha Allah zan yi hakan Na gode sosai malam ban san da wani kalmomi zan yi amfani ba wurin gode maka Allah ne kaɗai zai iya biyan ka Allah da ya Allah da ya saka muku da alkhairi sosai Taj ya yi mishi godiya ko da ya miƙe zai tafi sai da Taj ya kara tambayarsa ya kawo masa ruwan sha ya ce a'a shi dai burin shi yi kokari wurin ceto rayuwar yarsa shi kuma zai taimaka mata da addu'o'i shi da ɗalibansa daga haka suka yi sallama da shi ya bar gidan to fa bayan tafiyar malam mai salati kasa zama ta ce saboda rudanan da zuciyar shi ta shiga zarya ya shiga yi a falon zuciyarsa a kushe take wani irin faduwar gaba yake ji tabbas ya yi kuskure sosai akan Angel wurin rashin mai da hankali ya yi bincike sosai lokacin da take cikin wannan halin a hanzarce juya ya nufi bedroom ɗinsa tun kafin ya karasa shiga ya hango angel zaune saman gadonta ta jingina bayanta jikin kan gadon kura mata ido yayi yana kallanta ganin ta limshe idanuwanta tamkar mai tunanin wani abu shiga cikin ɗakin yayi tare da samun wuri daga gefen gadon ya zauna yana fuskantar ta my daughter da buɗar bakinta sai cewa ta yi dadi malam mai dogon gemu ya zo ya cika ka da surutu kamar rediyo mai jini ko idanuwanta a rufe ta yi maganar da mamaki akan fuskar sai ce ta yaya aka yi kika san ya zo ke da kike a cikin ɗaki bude idanuwan ta yi a hankali tun ɗazu na farka dadi har leka ku na yi kin ji me muka tattauna da shi girgiza kai ta yi ka hana ni yi maka laɓe shi yasa ban tsaya ba na na dawo na zauna A ajiyar zuciya ya dan sauke kafin ya kuma cewa wani abu ta riga shi cewa anti Anila ce ta kawo ni gida daga mata kai yayi alamar eh ta kawo min uniform dina da kuma bag dina ta kuma jefar masa tambaya a'a zan je na karbo miki dai anjima jinjina mishi kai kawai ta shiru suka yi na dan wani lokaci kafin ya riko hannunta cikin nasa my daughter ware mishi manyan idanun da ta yi na'am dadi murmushi ya dan sake ya rasa ta ina zai taro zancen kamar mai jin tsoronta can dai ya daure ya soma yi mata magana a tsanake na san kina sona sosai kuma kina kyautata min ko ba haka ba da sauri ta ce haka ne dadi jinjina kai yayi mm, yanzu kina sona kamar lokacin baya yanzu kina sona ba kamar lokacin baya ba da kika daura min karan tsana tamkar ni ba dadin dadinki bane please ina so na tambaye ki a wannan lokacin kina kuntata min ne dan kanki ko kuwa akwai wani dan mutum mutumi da ke sanya ki kina imin cikin rashin fahimta ta ce dadi i don't understand me kake nufi ina nufin a time din da kike bata min rai wa ke sanya ki kina imin i know there must be a reason babu yadda za a yi ki tsani mahaifinki lokaci daya wurga manyan idanunta ta yi sama tana kallon silin ganin ta ɗauki tsawon lokaci tana kallon silin ɗin ya sa shi ma ya daga kai yana kallon shi wai ko zai ga abin da take gani ganin ba ta da niyyar daina kallon silin ɗin ya sa shi dakatar da ita ta hanyar yi mata magana Felix explain to me kin ji baby na mayar da idanuwanta kan shi ta yi kaɗan ta turo baki irin na shagwabbabbo ni dai ban sani ba amma ba ni nake yi ba kamar ana ce mun in yi kaza ni kuma sai in yi ta kai ƙarshen maganar tana kyakkyafta masa ido magana ake yi miki a cikin kanki ko kuwa ya kuma tambayar ta dadi ni fa bana ganewa angel kina mafarki ya kuma tambayar ta babbuga hannunta ta yi saman mattress din wallahi dadi ni kayi disturbing dina kana rikita ni lallashin ta rinka yi i'm sorry wannan ce tambaya ta karshe idan kika bani amsa zan baki wayata ki gem ya sanya ta mayar ya santa mayyar waya ce ai da sauri ta soma koro masa jawabi dadi ko yanzu da na kwanta nayi mafarki kuma kullum ina yin mafarki faɗa min me ke faruwa a cikin mafarkin a kagare yayi maganar Angel ta ce ina gani na a cikin wani kurmin daji mai duhun gaske mai ban tsoro kuma idan nayi mafarkin ina gani na a cikin wasu mutane masu sanye da bakaken kaya Bana iya ganin fuskarsu hannayensu zako-zako da fa. ni kuma ina sanye cikin jajayen kaya riga da wando kuma ba ni kadai ba ce har da wasu 'yan yara kuma su ma red uniform ne a jikinsu tadi akwai tsoro fa mafarkin kuma babu alkhairi a cikinsa tun daga soma magana zuciyar ta ta shiga harbawa da karfi karfi tamkar za ta faso daga kirjinsa amma kin san kina irin wannan batram din shine baki taba sanar min ba bana so in tayar maka da hankali ne an ta anila ta ce in rinka faranta maka rai kada na bata maka rai zaka iya mutuwa ni kuma ban so na rasa ka sometimes ma in nayi yunkurin faɗa maka sai wani abu ya ɗauke min hankali na manta fashewa ta yi da matsanancin kuka da sauri ya jinyo ta jikinsa sosai ya rungume ta bai san lokacin da hawaye suka so masauka akan fuskarsa ba Kina jin kukanta har cikin zuciyarsa insha Allahu zan yi iyakar bakin kokarina wurin ganin na ceci rayuwarki bi izinin Allah ta'ala duk wani mai nufarki da sharri zai koma masa tabbas akwai wani mai san shiga tsakanina da ke akwai wanda yake iman makarkashiya ban san wane ne ba amma Allah ya sani kuma zai bayyanar man da shi ne duk daren dadewa yayi maganar ne dan ya san yana da makiya a wurin aikinsa masu yi mishi hasada saboda daukakar da ya samu kuma har akan idansa suna nuna mishi kiyayya shi yasa yayi zargin ko dai wani ne ke sanya bullo masa ta bayan fage shine aka yi amfani da ita wurin cutar da shi sun jima a wannan yanayin manne da juna shi da ita sai da aka fara kiraye kirayen sallar la'asar tukunna ya dago da ido ya dago da ita daga jikinsa ganin ta fara bacci ya dan jijjiga ta firgige ta farka tam din sallah yayi daga yanzu bana so kina wasa da sallah kin daga masa kai ta yi alamar eh ya kuma cewa addu'ar shiga toilet kin iya daga masa kai ta yi eh ya ce to karanto mun nan ta shiga karanto masa ya kuma tambaye ta addu'ar kafin a kwanta bacci da kuma in an tashi daga bacci duk ta karanto masa ya yace masha Allah haka nake son ji mai dota sannan kuma zan koya miki azkar da zaki rinka yi na safe da na marece please ki bani haɗin kai ki dage kin ji in dai ba kya so a raba ni da ke da sauri ta ce zan yi dadi ya ce that's good yanzu tashi ki shiga toilet ki alwala ina jiran ki amsa masa ta yi da to da sauri ta sako daga saman gadon ta nufi toilet din har ta kusa shiga ya dakatar da ita wait ta tsaya tare da waiwayawa tana kallon sa sakowa daga saman gadon yayi ya nufi can cikin ɗakin wurin closet ɗinsu buɗewa ya yi tare da kai hannu ya dauko hijabi da mayafi a saman gadon ya ajiye mata hijabin shi shi kuma mayafin ya taka zuwa inda take ya daura mata shi a kanta sosai ya lullube mata gashin ta yauwa daga yanzu haka nake so gashinki ya kasance a kullum a lullube sannan kuma idan kin kammala sallah ki rinka karanta surorin da nake koya miki amsa mishi ta yi to kafin ta bude tulad din ta shige ciki tsayawa yayi har sai da ta fito tukunna ya sanya mata mai hijabin kafin ya wuce cikin toilet lokacin da ya fito sallah ya same ta tana yi bai san lokacin da ya saki marmashi ba ya ji daɗi har a cikin ransa da sauri ya fice zuwa masallaci a bakin gida suka ci karo da uzair yana kokarin shigowa ciki dama biyo mishi yayi dan su tafi masallaci a tare bayan tafiyar shi angel ta kammala sallah ta zauna tana karanta surorin da ya koya mata irin su falaki da nasi su ta yi ta biyawa duk dan saboda ya ce ta rinka yi in dai ba ta so a raba su tana cikin yin kira'ar wayarsa daga da ya manta a saman gadonsu da somarin ringin sumbur ta miƙe ta kai hannu ta ɗauke ta sunan onkul ne ya bayyana kafin ta ɗaga kiran ya katse ganin wayar babu fingerprint ɗin da yake sanya mata dama tun lokacin da suka shirya da ita ya cire squiritin ɗin wayar shi zama saman gadon ta yi ta rinka buga game na spiderman sai ta yi mai isar ta tukunna ta shiga kwantar ɗinsa lambobi ta haɗa daga cikin kanta ta buga kira wani bai rabe ya ɗaga yana ta gwarance ta rinka tikar dariya har ya katse kiran ta kuma haɗa wasu nambobin ba a ɗaga ba kusan namban waya biyar ta kira mishi waɗanda ba su ɗaga ba sai na karshe ne aka ɗaga kiran shiru ta yi take magana tana jiran jin wane ne zai yi magana shiru ta ji ba a ce musu ba a ce mata uffan ba kusan mintuna kafin wata sassanyar murya so sexy ta kara da kunnuwanta who is on the line kunshi dariya ta yi yayin da take karkaɗe kafarta ta ce Angel ce mutumin da ke akan layin ya kuma tambayar ta kin san da wa kike magana girgiza kai ta tamkar tana a gaban mutumin da take waya da shi ta ce a'a your age ya tambaya shekarunta, da alama ya gane yarinya ce karama seven years voice ɗin shi da alamun mamaki ya maimaita shekara bakwai ina mai wayar yake dadi na ne ya tafi masallaci ni kadai ce a gidan shine na hada nambobi na kira dan in gaisa da mutanen duniya can i call you video da sauri tace ce eh nan take mayar da kiran video call dago da wayar angel ta tana kallon screen din wayar bayan ta yi picking bata ga komai ba a screen din sai duhu sosai amma shi wanda take wayar da shi da alama yana kallanta i can see you ta yi maganar tana faman gwalo ido shiru ta ji baya magana sakowa ta daga saman gadon a tunaninta rashin ne ne yasa ba ta ganin sa a bidiyo din tana cikin zagaye falon ta jiyo sallamar dadinta a ce ta katsa kiran ta shiga goge numban din da ta kira tana gamawa ta cillar da wayar saman gadon ta ta haye ita ma ta kwanta tamkar mai yin bacci a tare da uzur suka shigo falon saman falo suka zauna suna fuskantar juna saman su ba suka zauna suna fuskantar juna ban faɗa maka bane kawai amma ni da anila mun jima muna hasashen tana da aljanu zai fa iya yiwuwa a cikin toilet ta same su tunda anan nan binanzir ta haife ta kuma kaga shi toilet madaddalarsa ce a cewar uziya ba na yi update friday amma gobe in allah ya kai mu dare da lafiya Allah sarki wa kuke tunanin yana bibiyar rayuwar Angel shin wane ne Angel ta kira a wayar dadinta ganin haɗa ba har ya nemi ganin fuskarta kuma ya yaga fuskarta kuma ya ga fuskarta ita ce ba ta ga tasa ba koma dai menene duka a cikin kurkukun kaddara za mu samu amsoshin waɗannan tambayoyin jinjina kai ta ce yayi yanzu menene mafita uzur ya ce mu taya ta da addu'a sannan mai kokarin ganin mun bi duk wasu sharaɗa na ba ta kariya da malam mai salati ya faɗa maka in Allah ya yarda za a dace ne ta ce ce Allah ya yarda duk na damu wallahi ya ce ka kwantar da hankalinka da yardar Allah za mu san abin yi sun ɗauki tsawon lokaci suna tattaunawa tare da uzir kafin ya yi mishi sallama ya tafi gida tun daga wannan lokacin bai kara yin sakaci wurin kula da ita ba har ta hafiz ya sanya ta ya ci wahala kafin ya samu ta fara zama a makarantar Islamiyya da yake a kusa da su makarantar take idan ya kaita yana barin makarantar take ko kamo hanya ta dawo gida kowa ya yi mamakin yadda aka yi take guduwa daga makaranta da kyar ya samu ta fara zama tun tana ima yi mishi kuka ba ta so har ta hakura ta zauna bai taɓa bari ta zauna tana shiririta ba kullum sai ya sa ta gaba tana maimaita karatun haddar da aka bata babu abin da bai siya mata ba wanda ya danganci karatun addini cikin ikon Allah sai gashi ta fara sanya nace tana yin karatun tun kafin ma ya mata ta yi take yi wani lokacin ko bacci take yi ta rinka batu kenan tana bitar karatun da aka koya mata hakan ba karamin daɗi yake yi masa ba uzair da anila ba karamin rawa suka taka ba wurin taimaka mata shi akan angel dama sun ɗauke ta tamkar ya tamkar yarsu Allah ya bata kaifin basira wani irin kokari gare ta ta bangarori duka biyun boko da islamiya ko ina yabanta suke yi kowa santa yake yi duk wani competition da za a yi tsakanin makarantu ita ke ciyo ma school din su shi yasa su kansu malaman ji suke yi da ita duk in ta yi fushi bata zo school ba sai sun kira touch a waya sun ji dalili sometimes har gida suke zuwa ganinta a kwana a tashi babu wuya a gurin Allah Angel ta cika shekara goma a wannan lokacin suka shirya mata fati na taya murnar zagayowar ranar haifuwarta. Tun ana saura kwana biyu Anina ta kai ta wurin salon. Gyaran gashi aka yi mata mai kyan gaske tare da kunshi na jan lalle, Da ya rage saura kwana ɗaya birthday ɗin nata, gabaki ɗaya suka shirya don zuwa yi mata siyayya a shopping mall. Kaya sosai suka siya mata a kasuwar sai da suka gama kashe mata kuɗi ta samu musu rigima akan tana son a siya mata piano da kuma drawing material a lokacin suka yi karab suka gama kashe 'yan canjin da suka rage musu lallashinta suka kuma yi akan ta yi hakuri next time idan suka zo idan suka tashi dawowa za su siya mata kin yarda ta yi a ƙarshe ma ta rushe musu da kuka tana faɗin ita dai su siya mata su take so kuma a maida mata sauran kayan da aka siya mata don kuɗin siya isa siya mata piano sosai angel ta sanya musu rigima tun mutane ba su lura ba har hankalin kowa ya dawo kansu ganin yadda yarinyar take ta riskar kuka Nila ta so ta siya mata ta ne ya hana ta saboda ya san ba isassun kuɗi gare ta ba a haka suka koma gida sosai ya yi mata faɗa akan ta daina yi mishi rigima cikin mutane tunda ya ce mata ba shi da kuɗi me yasa za ta takura shi so take ta kunyata shi a idan jama'a daga ƙarshe ya ce mata ta yi hakuri idan ya samu kuɗi zai siya mata komai take so shi kanshi bai ji daɗin yadda ya gaza siya mata abubuwan da take so ba Dan ta ƙwallafa rai a kansu sosai a washe, gara ranar ya kasance juma'a ranar birthday ɗinta gagarumin fati suka haɗa mata tun bayan sallar asuba aka so ma shagali dan a wannan lokacin ne angel ta zo duniya yan uwa da abokan arziki duk sun hallara don taya ta murnar birthday ɗinta kaya kala uku ta sanya a ranar anila ce ta shirya ta ta yi mata kwalliya musamman ma aka ɗauko photographer suka yi musu hotuna suka yi musu hotuna taro yayi albarka an yi kulu washrabu hani'a kowa ya shaida ya nishadantu Angel ta samu kyaututtuka masu yawan gaske daga wurin abokanan aikin shi wasu gift ɗin ma bai san su ba wani ne suka aiko mata da su ba bai san masu wani ne suka aiko mata da su ba baba mai gadi ake aikowa daga waje ya kawo mata su cikin gidan ba komai ya fi bashi mamaki ba face wata kyautar bazata da aka yi ma Angel abin ya daure masa kai abin da Angel ta kwallafa rai akan shine aka samu wani ya siya mata su piano da kuma kayan zane da ta samu da ta samu su rigima a shopping mall ya yi mamaki sosai har baba mai gadi ya tambaya waye ya aiko mata da gift din dan shi ya miko su cikin gidan baba mai gadi ya ce mishi ba zai iya ba zai iya shiga da ba zai iya shaida fuskar wanda ya kawo ba matashin saurayi ne dai kuma ya sanya face mask a fuskarsa sannan kuma a cikin mota ya zo har tambayar baba mai gadi ya yi ko ya lura da kafoto a kafar mutumin da ya kawo su baba mai gadi ya yi dariya tare da cewa ba zai iya tantance kafafunsa ko kofato ba tunda ya sanya takalma jikin taj dai ya yi sanyi sosai ko angel bai bari ta ga kayan ba ya ɓoye su a ɗaya daga cikin ɗakunan gidan kafin a kammala shagalin sun keɓe da uzir ya sanar da shi game da kayan da aka siya ma angel shi ma ya yi mamakin jin hakan amma sai ya ce mishi ya kwantar da hankalin shi shi ya fi tunanin cikin mutanen da ke kallon su a mall din ne lokacin da Angel ta sa rigima akan su siya mata kayan shine aka samu wani na Allah ya siya mata su don haka ya cire damuwa a ransa ya ba bata kayanta kada ya hana ta yin amfani da su iyakaci dai iyakaci dai kafin ta fara amfani da su ya tofe su da addu'o'i kuma kada ya rinka barinta tana yawan yin kiɗa ko 'yan zane-zane sai ya rinka lura sosai uzair ya ba shi shawara har sai da ya ga hankalinsa ya kwanta bayan kwana ɗaya da yin birthday ɗin nata sai ga ɗan sako an aiko daga wurin alhaji ubaidu gift ne ya aiko majikarsa dan ƙarerriyar waya kirar iphone tare da laptop bayan ya karɓe su daga hannun ɗan sakon ya kai su ɗakinsa ba zato ba tsammani sai ga alat na 1.5 miliyon ya shigo wayarsa again daga alhaji ubaidu ba karamin farin ciki yayi ba yana ƙara jin ƙaunar mutumin ko dan saboda kyautatawar da yake ima yar shi shi kadai ya damu da ita duk cikin family din Binanzir babu wanda ya taba tuntubar shi ko da a waya ne ya tambaye shi ya Angel ta kwana duk da ya san halin su ko lokacin auren shi da Binanzir da yawan su basu so ya aure ta ba saboda arzikin shi bai kai ya mallake ta ba shi yasa san babu ruwan su da abin da ya shafi Tajuddin Alhaji Ubaidu din kadai ne ya damu da shi kusan kullum sai ya kira don ya ji ya lafiyar jikinsa yake har uzair ya tuntuɓa don su yi shawara da shi game da kuɗin da alhaji ubaidu ya turo masa ya ce mishi ya yi amfani da su wurin gyaran mata bedroom ɗinta inda za ta koma da kwana ya sanya mata kayan wasanni da za su rinka ɗebe mata kewa sauran kuɗin kuma akwai hidindimu masu zuwa ya ajiye mata su duk yadda ta ci ya so ya ɗauki wani abu daga cikin kuɗin ya ki karɓa sai da kyar ya samu ya karɓi dubu ɗari a tare da anila suka tsara mata komai na bedroom ɗinta wani haɗaɗɗen gado suka sanya mata jikin gadon sak kamar butterfly ne komai na bedroom ɗinta pink color ne ba abin da ba a sanya mata ba ya ci wahala kafin ya samu Angel ta koma kwana a ɗakinta saboda sabon da suka yi da juna sai ya bari bacci ya ɗauke ta tukunna ya aike kai ta ɗakinta idan ta farka ko karfe nawa ne na dare sai ta sauko daga upstairs ta dawo ɗakinsa da yake a downstairs bayan sun raba ɗaki sai dai kawai ya ji ta kwance a jikinsa sai dai ya ji ta a kwance a jikinsa sai da ya bi komai a sannu tukunna ya samu ta fara sabawa da kwana a ɗakinta yanzu da kanta take yin wanka ta sanya kaya har ma ta yi kwalliya har lokacin Angel ba ta san an ba ta gift ɗin piano da kayan zane ba saboda ya ɓoye su laptop kaɗai ya bata wayar kuma da aka bata shi ya ci gaba da amfani da ita dan ba zai bari ta rike waya ba saboda wayan da ke gare ta kuma za ta iya ɗauke mata hankalinta daga yin karatu a cikin waɗannan kwanakin taji a cikin waɗannan kwanakin taj ya so ya je buzaye wurin danginsa amma uzir ya dakatar da shi akan ya bari su onkul su dawo Najeriya in ya so sai su ɗunguma su tafi a tare ba don ya so ba ya amince masa tuni angel ta kammala firamare school ɗinta a yanzu haka tana jss3 sun yi exam na first time tunda suka samu hutu ba inda take zuwa kullum tana gida ba ta zuwa ko ina Taj ya damka mata piano ɗinta idan ta zauna ta so mai musu kiɗa ko gajiya ba ta yi sai in lokacin karatunta ya yi ko sallah take tashi sam ya hana ta yin kallo in ba katun ba shi ma katun ɗin sai ya tabbatar bai da wani abu da zai bata da zai bata mishi yarinya tukunna yake barinta ta kalla ya sanya mata ido sosai duk wani motsinta a tafin hannun shi take idan sai tafi wurin aiki gidansu Anila yake tura ta da ba sa nan mai aikin gidansu tana nan a wurinta take zama kafin su dawo Allah sarki wannan kenan a gaji yake yin yin driving a daidai bakin gate ya soma dannawa mai gadi hon da hanzari baba mai gadi ya fito daga ɗakinsa ya buɗe mishi gate ya shigo da motar jikin gidan fitowa daga cikin motar yayi jikinsa na sanye da shadda green color ba karamin kyau ta yi masa ba sai da ya fara tsayawa suka gaisa da baba mai gadi tukunnan ya nufi cikin gidan tunda ya sallama a falo ya ji shiru ba a amsa masa ba ran shi ya ba shi cewar ko ba ta dawo gida ba ne yanke shawarar zuwa bedroom din ta yayi a tsanake ya nufi staya din ya haye a tsanake yake tattaka step din benin har ya samu ya haye sama kai tsaye ya nufi inda ɗakin ta yake da sallama a bakin sai tura kofar ɗakin yana shiga idanuwan shi suka sauka akan gadon wayan bai ganta ba hakan na nufin bata dawo ba tana gidan gidansa anina ajiyar zuciya ya dan sauke tare da juyawa zai bar ɗakin karb idanun shi suka sauka akan zanin akan zanen fuskarsa da Angel ta yi a jikin bangon ɗakinta cike da mamaki ya ci barki tare da nufar bangon yana kallon zanannukan da ta yi da kuma rubuce-rubucen da ta yi duk a jikin bangon motsa labbansa ya yi yana karanta abin da ta rubuta a jikin bangon zuwa ga babban jarumi na babu abin koyi kamar kai babu wanda na fi son gani kamar kai ina alfahari da zama yarka kai ne ubana ɗaya tilo kuma za ka samu matsayi na musamman a zuciyata baba kai ne duk abubuwan da na fi so baba kai ne jarumi na na yi sa'ar samun soyayyarka a matsayin jagorar rayuwata ya ma rasa me zai ce a lokacin da ya kammala karanta rubuce-rubucen da ta yi mishi wani irin tsantsar farin ciki ya bayyana akan fuskarsa tuna hawaye suka wanke mishi fuskarsa slowly ya zube a saman gwiwarsa a yayin da hawaye ke ci gaba da bankuncinsa kalamanta ba karamin faranta masa rai suka yi ba maimakon ya ji haushin ɓata bangon ɗakin da ta yi sai ma ya ji yana ƙara santa a cikin zuciyarsa hakika angel ta ba shi mamaki ta san ta sa shi farin cikin da ba zai taɓa mantawa ba da sauri ya juya ya kalli kofar ɗakin jin motsi mutum ba kowa ba ce face angel jikin tana sanye da jallabiya daidai tsayinta ta yi rolin ɗin mayafin kanta dadi sane da dawowa na yi misin ɗinka sosai ta ambaci hakan fuskar ta ɗauke da marmashi bude mata hannayen sai yi alamar ta zo gare shi da gudu ta karasa ta faɗa saman faffaɗan kirjinsa ya sanya dukkanin hannayen shi ya rungumo da sosai yana faɗin kin sa ni farin cikin da ba zan taɓa mantawa ba angel i love you so much ban san da wasu kalmomi zan yi amfani wurin bayyana miki irin ƙaunar da nake yi miki ba Allah ya bar min ke angel Allah ya kare min daga sharrin makiya da mahassada. Allah ya yi miki albarka amsa mishi ta ranƙayi da amin dadi kusan mintuna goma suna manne da juna ba tare da ya raba jikin shi daga nata ba wani irin yanayi yake ji a tattare da shi san baya san yana tuna mutuwa saboda ya san ita kadai ce za ta iya raba shi da Angel ko yana so ko bai so dole ne bayan ita kuma sai wata kaddarar rayuwar bayan baya fata dagowa ta yi daga jikinsa ta sanya hannu tana goge mishi hawayen da ke sauka akan fuskarsa ta dika daina please na son ganin hawayenka na zuba kallon ya yayi da rinannun idanuwansa waɗanda suka yi cawar da su san ya kasa furta mata komai hugin din shi ta kare tana shafa sumar kanshi bacci ya soma ji hakan ya sa shi miƙewa ya tallafa ya haye saman gadanta ya kwanta duk da yayi mishi kankanta gefen gadanta zauna tana kallon sa jikinta duk yayi sanyi tace dadi baka da lafiya ice ɗinsa a rufe yace kin ci abinci na ci a gurin anti Anila ko in je in karɓo maka naka girgiza mata kai yayi a'a bana jin yunwa ki zo mu kwanta mai bacci karasawa saman gadon ta yi a gefensa ta kwanta ya sanya hannu ya janyo ta jikinsa cikin kankanin lokaci bacci yayi awon gaba da su wuraren karfe hudu ya farka daga baccin lokacin lokacin ana ta kiraye kirayen sallar la'asar sakowa daga saman gadon yayi tare da nufar toilet din dakin ya shige ciki after sometimes ya fito yana share ruwan alwalar da ke a fuskarsa kafin ya nufi inda Angel take a kwance tana bacci. Cikin sanyin murya ya soma kiran sunanta. Mai Angel, shiru bata motsa ba. Hannu ya sa tare da ɗan bubbuga kafarta. Nan take ta farka tana mutsu-mutsun bude idanunta. Lokacin ya sallah yayi, ki tashi ki je ki alwala. Ni zan tafi masallaci. Muryar ta addisa shi ta ce mishi a dawo lafiya dadi. Bayan tafiyar shi ta sako daga saman gadon ta shiga toilet. jim kaɗan ta fito ɗaure da alwala ta ɗauko kafet ta shimfiɗa ta zira hijab a jikinta a tsanaki ta soma yin sallah lokacin da ta idar da sallar zama ta yi saman dardumar tana karatun alkur'ani mai girma daga cikin kanta tana cikin yin kira'ar ya dawo daga masallaci marmashi ya sake yayin da yake shigowa cikin ɗakin ba karamin daɗi yake ji ba a duk lokacin da ya same ta saman darduma tana yin sallah ko tana yin karatun alkur'ani mai girma sai da ta kai karshen ayar da ta janyo tukunna ta juyo ta kalle shi dadi sanne da dawowa Yau wa dota kin dai yi mana addu'a ko jinjina masa kai ta yi eh kullum sai nayi haka nake son ji mai dota shiru ya yi kafin ya ce za mu fita tare da dadi uzair dinki zaki zauna a gida ko in kai ki wurin anila dadi ba za ka tafi da ni ba a dan shagube ta yi magana i'm sorry ba a cikin gari ba ne ba zan iya yin tafiya mai nisa da ke ba tuni idanta sun ciko tab da kwalla san ba ta so yana tafiya yana baranta a gida musamman ma yanzu da babu school islamiyya ce kadai yau kuma alhamis ne ba sa zuwa da juma'a dan Allah dadi tun kafin ta karasa yi saurin katse mata hanzarinta imin shiru na ce miki ba cikin gari ba ne. shiru ta yi yar kwallar da ke boyuwa ta soma gangarowa a kan fuskarta karasawa yayi tare da sanya hannayen shi ga baki ɗaya ya ɗauke ta yana ɗan bubbuga bayanta idan kika yi min kuka Allah zan fasa zuwa buzaye da ke ne cikin shekar kuka ta ce ba zan yi ba haka nake son ji angel sauke sauke ta kasa yayi tare da riko hannunta suka fito daga ɗakin ya ja kofar kofar ya rufe kai tsaye suka nufi gidansu anila lokacin da suka shiga falon gidan a tsaye suka gansu shi da anila ya kammala shirin shi cikin boil anila kuma na sanya cikin turkish address riga da wando blue ta ɗaura kanta da mayafin kayan Gaisawa suka fara yi da Anila kafin ya damƙa mata Angel. Ba tare da bata lokaci ba suka yi mata sallama a tare a cikin motar Uzair suka tafi. Saman sofa suka zauna ita da Anila. Kina jin yunwa? Daga mata kai ta yi alamar E. Hawayen menene akan fuskarki? Ta yi tambayar tana kallon fuskarta. Dadi, ina roƙon shi ya tafi da ni amma yaki. Murmushi Anila ta yi shine kike kuka? Idan kika yi hakuri ai ba kwana za su yi ba. ta ambaci hakan tare da mikewa ta nufi kicin Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mu haɗu da ku a cikin kashi na gaba don jin ci gaban labarin kuma huta lafiya da suna Allah mai rahama mai jin ƙai littafin kurkukun kaddara kashi na biyar so sai malam mai salati ya bashi shawarwari a ƙarshe ce idan Allah ya sa ƙarshen wahalar ta kenan sai ka ga Allah ya yaye mata amma dai ina ƙara gargaɗinka kada ka yi sakaci wajen yi mata addu'o'i a koda yaushe na manta ma ban tambaye ka ba tana zuwa islamiyya? da kirye iya buɗe baki ya ce eh amma ta jima ba ta je ba girgiza kai mai salati yayi ban so haka ba ta jo. kana so ka yi mana bukulin samun hafizar alkur'ani wanda za ta yi wa addini hidima nan gaba